barkanmu da sake saduwa a bigiren karatunmu na alkur'ani na wannan wata na ramadan na masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa da ke nan bauchi a yau goma sha bakwai ga watan goma sha takwas ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine goma sha ɗaya ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba ku manta ba muna karatu a cikin suratu hudin alaihi salam kuma mun yi karatu ne zuwa aya ta ashirin da hudu yau za mu tashi daga aya ta ashirin da biyar haka ne man kana yuridul hayatar duniya وزينتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية تقوم شابير وبنجي مرأة وكتين سركية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها duk wanda ya kasance yana son rayuwar duniya da adon duniyar nuwafi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ladan ayyukansu a nan duniya wahum fiha la yubkhasun kuma su ba za a tauye musu komi ba a cikin duniya na daga sakamakonsu. su ikan alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah yace waɗannan su ne waɗanda ba sa da komi a lahira sai dai wuta wa habita ma sana'u fiha kuma abinda suka aikata a nan duniya ya ɓaci wa batilun ma kanu ya'malun kuma dukkan ayyukan da suka kasance suna yi ya zama ɓatacci ubangiji maɗaukakin sarki yana magana dangane da wannan duniya da yadda mutane suka rabu kashi biyu dangane da muradinsu a kan duniya wani yana son duniya ita kaɗai kuma ita kaɗai yake wa ƙoƙari da hoɓɓasa da nema da gwagwarmaya faɗi tashinsa duk akan duniya ne kuma baya tunanin komi akan lahira sannan in ya tashi addu'a da roƙo duniya kaɗai yake nema man ya na rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira bai da rabo bai da wani abu na nasibi a lahira sannan akwai kuma kashi na biyu shine wanda yana neman duniyar yana ƙoƙarin son ta amma kuma ta mantar da shi lahira ba yana son duniya sannan kuma yana son lahira su ne waɗanda suke cewa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adaban nar to Allah ya ce waɗannan ula'ika lahum nasibun mimma kasabu suna samun rabo na abin da suka aikata a nan duniya da kuma lahira amma akwai waɗanda rabon duniya kaɗai za su samu amma kuma a lahira malahum fil akhirati min nasib ko malahum fil akhirati min khalaq a lahira ba sa da rabo to shine Allah ya fara magana akan wanda duniya kaɗai take gabansa duk gwagwarmayarsa da faɗi tashinsa da ƙoƙarinsa shine ya samu duniya wane ya samu abu kaza wane ya samu abu kaza ya nima ban samu ba duk ƙoƙarinsa da safe da rana da dare himmarsa ita ce me zai samu iyalansa me za su samu ‘ya'yansa me zai gina su akan tarbiyya ta me za su samu a nan duniya ya yaron su zai zama abu kaza ya shi ma zai zama abu kaza ya matarsa za ta zama abu kaza kullum damuwarsa duniya kadai amma harkar lahira kwata-kwata baya da rabo a cikin ta to shine Allah ya ce man kana yuridul hayata dunya wa zinataha duk wanda ya kasance yana son rayuwar duniya wa zinataha da adonta da kawarta wa mata'aha kenan abin da yake so kawai na duniya ne zalla nuwaffi ilaihim a'malahum fiha ay nu'tihim thawaba a'malihim kamilatan fi dunya zamu ba su rabon ladar ayyukansu gaba ɗaya a nan duniya su gama cin rabon su duk abin da suke samu na albashi in aiki ne na kuɗin sana'a in sana'a ce na ribar kasuwanci in kasuwanci ne na wata cuwatuwa in cuwatuwa ma suke yi iya rabonsu kenan a nan duniya shine ma nan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wannan nuwafi ɗin jawabu sharf ne man din na farko sharfiya ce wa hum fiha la yubkhasun ay wa hum fi dunya la yunqasuna min a'malihim shay'a a duniya ba za a rage musu komi ba na ladar na ladan aikinsu. duk abin da suka yi a nan duniya ne za su samu sai zama yana daga cikin ɗaya fassarar wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ma'ana wa man ay wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu ma'anarsa faman ya'mal min al-kuffari mithqala dharratin min khairin yarahu fid duniya. duk wanda yake da kafirci kuma ya aikata wani abu mai kyau a nan duniya ai ko da kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ko da ranar kiyama ba suna da abubuwa masu kyau za ka rinka gani ta yiwu suna sadaka za ga suna da tausayi za ga suna da wato abubuwa na alheri ko ga kawunansu ko ga mutane ko kuma ga hidima wa ƙasa ko ga duk abin da za su yi domin a iya amfana to waɗannan duka ladarsu a nan duniya kafin su mutu Allah zai ba su sai su gama cinye ladarsu sai ya zama wa hum fi halayi bukhasun ba a rage musu komi na daga ladar duniya to shine malamai suke cewa wato wannan aya ko dai ta zama tana magana ne akan kafirai tsantsa waɗanda dama kokarin su gaba ɗaya duniya ne zalla ba su ma yi imani da ranar kiyama ba ballantana su yi mata aiki ko kuma ayar ta zama tana magana ne ba kafirai ba har da muminai musulmi amma wanda duk ya zama cewa damuwarsa ita ce ya samu lada a duniya musulmi ne amma yana so ya samu ladan duniya na in yayi abu kaza a yabe shi idan ya aikata abu kaza wato in ya zo faɗa ya faɗa a ji ko in ya zo aikatawa ya aikata don a gani ko in ya zo yin wani abu ya zama akwai wani abu na duniya da shi ne a gabansa ba maganar ladan lahira ba duk yana da wasu abubuwan na lahiran ya yi imani da lahira ya yarda akwai sakamako bayan rayuwa kaga wannan ya yi imani da lahira amma kuma aikin da yake yi yana so ya samu ladan duniya sai zama mai riya da mai sum'a da kuma wanda duniya ta sha masa kai duk da cewa ya yi imani da lahirar sai ya zama da su Allah maɗaukakin sarki yake magana da su da kafiran gaba ɗaya idan ya zama ana magana akan kafirai ne to sai ya zama wato kamar yadda Allah maɗaukin sarki a can gaba ya ce ula'ika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne wanda ba su da komi a lahira sai wuta kawai sai ya zama ma'anarta shine bi ma'ana dalilun ne ala da fin nar yana cewa za su dawwama a cikin wuta tunda ya laisa lahum fil akhirati awwalan wa akhiran da farko da karshe duka a wuta kawai suke sai zama ana magana akan kafirai in kuma muminai ne waɗanda su kuma suka yi aiki tunda su ba za su dawwama a wuta ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya zama an ba su ladar aikin su a nan duniya in sun je lahira ba za su samu komi ba laisa lahum fil akhirati illa nar ba su da komi a lahira sai dai wuta bi ma'ana wuta ɗin za su zauna a cikinta zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya ga dama kamar yadda za mu ji a can gaba na fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid cewa za su zauna a cikin wuta zuwa lokacin da Allah ya ga dama to shine ma'anar illan na daga baya kuma sai a zo a cire su idan akwai wani abu na imani a tare da su to idan kuma ana magana akan muminai ne sai ya zama ya dace da hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shahararre da muka sani na Umar dan Khattab da yake cewa wato mutane dukkan ayyukansu ana saka musu ne gwargwadon niyyarsu sai ce to wanda yi hijira saboda duniya ko saboda mace ya same ta to ya yi hijiran don wannan kuma ladatar tana ga wannan ya zama ni wasu ilaihi ma'amala fiya kenan in kuma ya yi don Allah ne to sai zama Allah ne zai ba shi lada na mumini kenan sannan kuma kana iya fassara shi da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahihu Muslim cewa inna awwala man tusa'aru bihimun naru salasa mutum uku waɗanda za a fara jefa su a cikin wuta a ranar kiyama su ne da mai karatun da ya yi karatu saboda a ce ya iya da mai jihadin da ya yi jihadi har ya mutu saboda a ce shi gwarzo ne shi sadauki ne shi ba matsoraci ba ne da mai ciyar da dukiya da yake yi saboda a ce shi mai kyautatawa ne shi mai alheri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an jira ranar kiyama za a jefa su a wuta ana ce musu sumtum wa sallaitum wa tasaddaqtum wa jahadtum wa qara'tum li yuqala dhalika wa kun yi sallah kun yi azumi kun yi karatu kun bada sadaka kun yi jihadi saboda a ce kuna yi ne to kuma an riga an ce to wannan cewa da aka yi din da yabon ku da aka yi a duniya shine nuwafi ilayhim amalahum fiha an riga an cika muku ladan ku kun samu a nan lahira kuma ba da wani rabo kuma tunda an riga an yabe ku a duniya dama don a yabe ku kuka yi don haka da wannan aya tana nuna mana cewa duk aikin da za mu yi mu yi shi saboda Allah kada mu yi shi saboda neman wani abu na duniya sannan kuma wannan ayar tana nuna mana cewa duk mutumin da ya zama hidimarsa gaba ɗaya kan duniya ne kadai ya damu ne kawai da malazzatul hayati duniya minan wal من النساء والبنين والقناطير wal من الذهب والفضة min al an'ami wal harf dukkan abinda mutum yake kokari shine menene abin da ke da kyau a duniya menene takara da takama wa mutane akan ya auri mace wance ita ta auri namiji wane ya samu dukiya da ya kai kaza yanzu account ɗinsa yana caji yana dukan kaza yana da abubuwa da kaza a gonakinsa yana da gonar ciki yana da ta waje yana da abu kaza irin waɗannan abubuwa da duniya ran mutum yake so shine ma'anar zinataha to mutum kar ya kwalla faransa ko da Allah ya bashi wannan ya rinka sani cewa wannan abun ba shine gayarsa ba a duniya wannan abun taimako ne Allah ya masa domin ya gode wa Allah kuma ya samu ya bauta wa Allah akai amma kar ya zama wannan shine iya kwaɗayinsa in ya zama wannan to ya zama iya rabonsa shine wannan abin da zai ci sannan kuma dukkan wata ni'ima da mutum yake samu a duniya ko ta lafiya ko ta kwanciyar hankali ko ta dukiya kada ta rudar da mutum har ya manta da lahirarsa ya zama lahira ita ce tafi damunsa ko da a ce na da duniyar wa man arada al-akhirah wa ta'ala ha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sannan wannan nan, ayoyi suna nuna mana cewa in mutum ya zama duniya ce iya bukatarsa to Allah zai bashi wannan sai ya zama abin da zai bayar da amsa ga mutane da yawa da suke cewa kai su wanda ya faru ne da musulmi ne a duniya yanzu kasashen musulmi su aka fi yaki a duniya kasashen musulmi su aka fi talauci a duniya kasashen musulmi su ne waɗanda suke da cututtuka waɗanda aka kasa wato magance su ƙasashen da suka ci gaba sun gama da irin waɗannan cututtuka duka babu su a duniya ƙasashen musulmi su ne wanda suka fi baya a ƙarfin siyasa da ƙarfi na soji na kayan yaƙi ƙasashen da suka fi ƙarfi na nukiliya ƙasashen da suke da ƙarfi na tattalin arziki da economy waɗanda su ne super powers a duniya duk ba musulmi ba ne me yasa haka anya musulmi akan gaskiya suke wannan ayar ita ce amsarta man kana yuridul hayata dunya duk wanda yake son rayuwar duniya wa zinataha da adon duniya ita ce ta dame shi kuma yana ta kokari akan ya same ta da wasu ilaihim amalahum fiha za mu cika musu sakamakon su a nan duniya wa hum fiha la yubkhasun kuma ba za a tauye musu ba shi yasa ba za ga suna da wahala ta tattalin arziki ba ba za ga suna da wahala a bangaren siyasa ba ba za ga suna da wahala akan kiwon lafiya ba ba za ga suna da wahala akan abubuwan da suke sa ɗan adam ya ji daɗi na abubuwan more rayuwa wannan shi yasa ƙasashen da ba musulmi ba su suka fi samu shi yasa ƙasashen turai da ƙasashen asia waɗanda suke da ƙarfi ƙasar china ƙasar america ƙasashen europe suka fi arziki duk da cewa ba su yi imani da allah ba suka fi social economic and political stability duk da ba su yi imani da allah ba me yasa saboda iya rabon su nan duniya ne wannan ayar ta riga ta baka amsa in kana so ka yi imani ka yi imani ba don samun abun duniya ba don duniya wato Allah ya ajiye ta ne ga mai son duniyar da kuma wanda ma baya son ta amma lahira ita sai ga wanda ya ajiye duniya ya fuskanci lahira kadai ko da ya samu duniyar amma ba ita ce gayarsa ba wannan Shi ne sirrin da ya sa mutane da yawa suka kasa ganewa da suke gani cewa ba kafirai ne kuwa akan daidai ba me yasa Allah in yana son mumine me yasa su bai basu abu kaza da abu kaza ba in ka lura ai waɗanda suka fi kowa shan wahala dama ko a tattalin arziki ko a lafiya ko a harka na zamantakewa ko a siyasa su ne annabawa da mabiyansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashabbun nasi bala'an al waɗanda suka fi kowa wahala a cikin rayuwa da samun jarabawa su ne annabawa sun mal'amsalu fal'amsal sai waɗanda suke bin su sai waɗanda suke bin su za ka karka ruɗu da abin da kaga waɗansu suke yi la ya gurrar fala ya gurrar fil bilad Allah ce karka ruɗu da yanda kaga suna jujjuyawa suna watayawa suna holewa da morewa a bayan ƙasa a cikin garuruwa sannan malamai suka ce da Allah ya ce ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ladansu a nan duniya wa fi fiha la yubkhasun kuma ba a tauye musu shi wannan ya zama garanti cewa duk wanda ya zama kafiri zai yi kuɗi duk wanda ya ki Allah ya so duniya ya so ya nemi duniya dole sai ya samu a'a wannan ba garanti bane ayar tana nuna galibi ne amma kuma wannan kuma yana nuna akwai mashi'ar Allah cewa ba fa dole fa in ka ki Allah sai Allah ya baka abin da kake so ba galibi dai waɗanda suka ki Allah Allah zai biya su iya rabon su a nan duniya don kar su je lahira su ce suna bin sa bashi amma kuma ba dole bane saboda Allah ba a tilasta shi kana iya kin Allah kuma kana iya kai ta kokarin duniyar amma kai asara biyu a nan duniyar baka samu ba kuma a lahira ma ka rasa ya zama kasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin me dalili akan wannan shine fadin Allah ta'ala man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura Allah yace wanda ya so duniya kuma yayi kokarin neman duniya Allah yace za mu bashi amma ga wanda muka so kuma za mu bashi abin da muka so ne don ƙoƙarinka ba shi zai sa ka tara iya abun da ka yi lissafi ba sannan kokarin ka ba shi zai sa dole ka samu ba in Allah ya sa sunanka cikin waɗanda zai ba su sai ka samu sannan in ka so samun kuma Allah zai rubuta maka ne gwargwadon abin da aka rubuta na arzikin ka tun kana cikin ciki ba haife ka ba shine kawai abin da Allah zai baka shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna mana anan cewa kafiri in ya nema yana iya samu amma fa ba dole bane ne samu don aka gara maka bi Allah ya fi maka sauki sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa samunka a nan duniya wato yadda Allah yake raba arziki a nan duniya shine wato yake nuna cikan adalci na Ubangiji cewa mutum idan ya yi abin kirki zai ga abin kirki shi yasa za ka ga da yawa daga cikin mutane waɗanda ba masu imani ba amma za ka ga cewa suna da abubuwa da kirki da yawa za ga suna da taimako da yawa yanzu ka je ƙasashen turai za ka ga abubuwa na humanity za ka ga sun fi sauran ƙasashe da yawa abubuwa na taimakon mutane da jin tausayi da taimakon ƙasashe matalauta kamar ƙasashen afirka da kuma su a tsakaninsu yin gaskiya da amana da sauransu wannan ina ladar take shine iya nan abin da Allah ya faɗa shi yasa sai suka fi mu jin daɗi saboda mu muminai in muka yi abu muka yi sabo Allah sai ya sa mun ɗanɗana a jikinmu don Allah ya kankare mana ya sa a lahira kuma ba mu je da laifi ba su kuma tunda Allah ba zai kama su tunda a lahira Allah ba zai ba su lada ba to shi yasa a nan duniya sai su fi mu jin daɗi gwagwadon abubuwan da suke na alheri din nan wannan kuma shine zai sa ka gane abin da yake faruwa a cikin wato shahid na rayuwa a yau da kullum sannan kuma muna fahimta cewa Allah madaukakin sarki yana bayarwa wannan duniyar ba ta sa Allah madaukakin sarki ya ɗauke ta da komai ba shi yasa Allah yana bawa wanda baya so ma kamar yadda muka ji a cikin wannan ayar ko cikin ayar da take cikin suratul isra man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula Allah ce kullan numiddu mu kowa muna bashi ha'ula mutanen kirki wa ha'ula da mutanen banza kowa zai ci arzikin Allah kowa in ya so a duniya Allah zai iya bashi kullum numiddu ha'ula'i kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula min ata'i rabbik daga kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ya ce kyautar ubangijinka ba abun rowa bane ba abun kankamo bane kowa na iya samu shi yasa kyautar duniya ta kowa da kowa ce sai an je lahira ne wa kana bil mu'minina rahima ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha وباطل ما كانوا يعملون نعم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ubangiji ya ce a saman kana ala bayyanatin min rabbi shin yanzu wanda ya kasance a kan shiriya mabayyaniya daga ubangijinsa wa tuluhu shahidun minhu kuma mai shaida daga wurinsa yana biye da shi wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma gabaninsa kuwa akwai littafin annabi Musa wanda yake jagora kuma rahama ula'ika yu'minuna bi waɗannan su ne masu imani da shi wa man yakfur bihi min al-ahzab fa maw'idu wanda ya kafirce da shi daga cikin bangarori na mutane ko na addinai fannaru mau'idu wannan kan wuta ita ce makomarsa fala Taku kufi miryatin min Allah ce karka kasance a cikin shakka ko ta baba akan alkur'ani Inna ful haqqu min rabbik lallai shi alkur'ani gaskiya ne daga ubangijinka walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai da yawa cikin mutane ba sa imani wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai waɗansu suke samun ishkali wajen tafsirinta Saukin tafsirinta shine ka ɗauke shi kashi uku farko dai abin da ayar take magana tana magana ne akan shiriya da kuma yadda shiriya take tasiri akan mai ita hanyar Allah da tafarki mai kyau da yadda take amfanar wanda ya riƙe ta fama mai take nufi fuska ta farko ita ce ko dai ya zama ayar tana magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan kana ala bayyinatin min rabbi Allah yana cewa ne shin yanzu wanda ya kasance akan tafarki na Allah bayyananniya ta shiriya daidai yake da wanda baya kan wannan Allah ya ce waɗanda suke kai hanyar tafarki mai kyau su ne wanda suke imani da shi su ne kuma suke kan shirya amma wanda suke kan hanya ta su kan wuta ce makomansu to shin wanda aka ce kana ala bayyinatin min rabbihi wannan kana din ala bayyinatin min rabbihi wannan damirin waye, shine ko dai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake magana cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana kan shiriya ta Allah ala bayyinatin bi rabbi kamar yadda Allah ya ce kace da shi kace kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim kaga shine ala bayyinatin min rabbi sanan wa yatluhu shahidun minhu ash-shahidu anan shine jibril wa yatluhu shahidun minhu yatluhu anan ba ma'anan sa na karatu bane na bi ne bi ma'ana wa yatba'uhu jibrilu shahidan lahu ala ma huwa alayhi annabi jibrilu yana bin sa a matsayin mai shaida shine ma'anar shahidun minhu minhu kuma zamirin sai zama daga wurin ubangiji shahidun min Allah ala ma huwa alaihi shi huwa kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan shari'a mala'ika jibrilu yana tare da shi yana kawo masa wahayi a matsayin mai shaida akan shiryar da yake din da gaske ne daga wurin Allah haka yake kamar yadda Allah ce innaka la'ala hudan muttaqim to jibrilu shine shaida akan wannan daga wurin ubangiji wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma sai zama qablihi wannan duk annabi ne sallallahu alaihi kafin annabi sallallahu alaihi akwai littafin annabi Musa wanda shine imaman wa rahma wannan shine tafsiri na farko tafsiri na biyu shine ya zama da ake nufi shine fitira ce shine duk mutumin da ya zama yana kan fitira Afaman man kana ala bayyinatin min rabbih bimana kana ala fitratin lahi allati fatara nasa alaiha shin wanda ya kasance akan hanyar ubangijinsa wanda shine default da Allah yake halittar mutane akan fitra ta yarda da Allah wa yatluhu shahidun minhu sai aka samu kuma bayan wannan fitrar tasa sai ga wahayi ya zo daga wurin Allah a shahid anan shine alwahyu almunazzalu min Allah wahayin da ya zo daga wurin Allah sai ya zo ya bi wannan fitirar tasa sai ya biyo shi sai ya yarda da shi wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa min qabli al-wahyi kenan kitabu Musa imaman wa rahma fasara ta biyu kenan bi ma'ana sai ya zama daidai da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane dan adam ana haifarsa ne akan fitira wato akan halitta ta yarda da Allah da yin imani da Allah da kaɗaita shi a bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka haife shi jariri in ya fito yana kan fitirar hanyar yarda da Allah ne sai dai iyayensa idan ba musulmi ba sai su karkatar da shi ya bi wani addini amma inda za a bar dan adam a haka kawai akan default yanda Allah ya halicce shi akan wato factory setting kamar da ake faɗa akan waya inda za a bar dan adam to zai yi imani da Allah in dai ba wanda ya canza shi amma in ya tashi a gari ko a familin da suke ba musulmi ba sai ya bi hanyar su amma inda za a bar shi haka kawai ba kowa da zai yarda da Allah kamar yadda dabbobi ba wanda ya musu magana amma sun yarda da Allah kuma sun yi imani da shi sai dai la tafqahu la tasbihahu ba ka gane ya suke addini amma dukkan su sun yi imani da Allah sai zama yana magana ne akan fikira sannan kuma ya dace da hadisin wato Iyad ibn Hammad wanda Imam Muslim ya rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ubangiji ya ce khalaqtu ibadi hunafa afajtalat shayatin ni na halici bayina ne akan hanya ta yarda da ni hanya ta tauhidi amma sai shaidanu ne suke juyar da su suka sa su akan hanyar hanyar da ba ta addini na ba sai zama wannan ita ce fassara ta biyu yana nufi afa man kana ala fitratin min rabbihi, shine ma'anan ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu ay wa yatba'uhu ala fitratihi salima shahidun minhu wa huwa al-wahyu min Allah azza wa jalla wa min qabli wahyi kitab Musa imaman wa rahma fassara ta biyu kenan fassara ta uku wanda ta fi sauƙi na ganewar mutum a yanzu shine afa man kana ala bayyinatin min rabbi sai zama wahayi din shine bayyinatin min rabbi hanyar Allah da saƙon Allah da abin da ya fito falo-falo a cikin saƙon Allah na alƙur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi sallama mutum ya riga ya yi imani ya tsaya akan wannan sai zama bayyinatin min rabbihi wato akan ala hudan min rabbihi wa ala sabili rabbihi wa ala siratihi mustaqim mutum yana kan hanyar addini dama musulmi ne mumini wa yatluhu shahidun minhu ay wa yatba'uhu shahidun min nafsihi min fitratihi da kuma min aqlihi salim sai ya zama bayan shiriyar da ya samu ana karanta ayoyi da hadisi yana ji ya yarda da su sannan sai ga a cikin rayuwarsa ma yana ganin abubuwa da suke sa ya datsa gaskata ayoyin saboda a zahiri in ya ga halittar Allah abubuwa hisiya ya ga abubuwa kauniya sannan kuma hankalinsa ma yana aunawa sai ka ga yana yin daidai da wahayin da ya ji Allah ya ce annabi ya ce shine nan shahidun minhu wato shahidun min nafsihi ta hanyar abin da yake gani a rayuwarsa ta duniya sai zo masa shaida akan abin da ya ji dinnan na ayoyi da hadisai gaskiya ne wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma sai ya zama in wannan fasara ce sai ya zama yana magana ne akan alqur'ani alqur'ani gabansa da bayansa da tsakiyarsa duka shirya ce shi a yanzu da alqur'anin yake yanzu shine kana ala bayyinatin min rabbihi duk mutumin da yake kai wa sha shahidun minhu abinda zai biyo daga baya kenan bi ma'ana bayan ka karanta alqur'ani shi alqur'ani a karan kansa gaskiya ne ala bayyinatin min rabbi sannan duk wanda ya karanta alqur'ani zai ga alqur'ani ya dace da rayuwarsa ya dace da hankalinsa ya dace da yanda yake ganin abubuwa na zahiri kamar yadda Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq mutum ya dubi kansa ya dubi waje afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat mutum ya dubi halittun Allah da ke kewaye da shi zai gane cewa alkur'ani gaskiya ne wannan shine wayatluhu shahidun minhu a cikin akan kansa kawai da kuma duniyar ta mutum yana dubawa yana nuna masa cewa alkur'ani gaskiya ne wa min qablihi a baya kafin wannan ma tun kafin zuwan alqur'anin ma dalili ya zo da yake nuna cewa alqur'ani gaskiya ne shine wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma dalilan ala sidqi ma fil qur'an ko kuma ala sidqi qur'an wato tun kafin nan tun kafin zuwan alqur'ani littafin at-taura ya zo da bayani akan alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallama da zai zo da alqur'ani alladhi yajidunahu مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر تشيني معنى من قبله كتاب موسى إماما ورحمة na fata an fahimci waɗannan fassarori guda uku fassarar da za ta fi sauƙi a nan ita ce wannan ta ƙarshen cewa duk mutumin da yake da imani ya yarda da wahayi ya yarda da abin da yake cikin alƙur'ani da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kan wato ya tsaya akan hanyar Allah ta shirya sannan bayan wannan kuma ma Allah zai ƙarfafi imaninsa ta yadda zai ƙara tabbata imanin ta hanyar ya tuluhu shahidun minhu bi ma'ana ya shahidun yi shahiduhu bi nafsihi zai rinka gane tabbacin gaskiyar alkur'ani ta hanyar abin da yake gani na shaida a rayuwa hankalinsa zai dace da alkur'ani sannan kuma abin da yake gani a zahiri na ayoyi da abin da bincike na kimiyya na zamani zai rinka nuna masa lalle alkur'ani gaskiya ne shine ya tuluhu shahidun min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma sai zama alkur'ani da farkonsa da ƙarshensa da bayansa duka alama ce ta shiriya da kuma gaskiya shine min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma imaman bi ma'ana wato imaman yutammu bihi wa qudwatun wa qudwatan yuqtada bihi sannan kuma shine ma'anan imaman wa rahma sannan kuma alqur'ani ya zo da rahma ga mutane kitabun Musa imaman wa rahma to shine Allah madaukakin sarki ya yace ulaika yu'minuna bihi. waɗannan su ne masu yin imani da shi imana ɓangaren wanda ya yarda da alqur'ani sannan fikirarsa ma ta dace da abin da yake alqur'ani yake faɗa sannan a cikin hankalinsa ma duk abin da zai tuna yana dacewa da alkur'ani baya jin cewa alkur'ani ya saba da hankali baya jin cewa alkur'ani yana da contradiction baya jin cewa alkur'ani ba gaskiya bane hankalinsa ya dace da alkur'ani shine tulu shahidun min sannan kuma bayan haka abin da yake gani na duniya na iya bincikensa yana da tabbatar masa da gaskiyar alkur'ani wato duk wanda yake da imani wallahi irin waɗannan ayoyi suna da tabbatar masa da gaskiyar alkur'ani wannan kuma yana nuna mana muhimmancin koyon karatun alkur'ani da kuma sanin fassararsa ta yadda za ka ƙara imani in kana kallon duniyar nan yana daga cikin abin mamaki da wata rana ya taɓa samu na shine ina jirgin sama ina karatun alkur'ani a cikin suratul bakara inda allah maɗaukakin sarki yake magana akan wato ayoyi da mutane suke gani a fili na zahiri inna fi khalqi samawati wal ard wa al layli wan nahar da kuma ayoyi waɗanda ba cikin wannan ba waɗanda duk suke magana akan halittun Allah sai ikon Allah sai zama ya zo dacewa da abinda nake karantawa a cikin ayar kuma ina ganin su a zahiri lokacin ana tafiya da rana da yamma ana ta tafiya har aka shiga cikin duhu sai na ga ga maganar inna fi ikhtilafil inna fi khalqi samawati wal ard as-samawat kana daga ido kana ganin ka a cikin sama kana ganin kasa kuma da take da nisa kana hango abubuwan da mutanen ƙasa su da kansu ba sa iya gani waqtilafil layli wan nahar da juyawar da canzawar dare da yini da kuma sauran abubuwa da Allah ya faɗa na wato jirgin ruwa da yake tafiya a kan ruwa ya dace da lokacin an wuce kan teku kuma ga jiragen ruwa kana ganin su kanana kanana suna tafiya bi mayan fa'un na sun ɗauko kaya na abubuwan bukatun mutane na wanda suke ɗaukan man fetur suke ɗaukan motoci suke ɗaukan duk wani abu mai nauyi da ɗan adam yake transporting daga ƙasa zuwa ƙasa ta ruwa ake tafiya da shi wal Lati ta tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas da sauran dukkan abubuwa sai naga dukkan su suna tafiya tare yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani gashi dan adam yana gani wannan shine ma'anar wa yatluhu shahidun minhu shine kana ganin shaida a rayuwarka na duk abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani sai kana ganin shi da gaske gashi nan wannan shine amfanin kana karanta alqur'ani kuma kana gane menene yake ciki kuma yana ƙara maka imani shi yasa Allah madaukakin sarki yace la ayatin li qaumin yaqilun akwai ayoyi da abun daukan izina da abun daukan wa'azi ga mutane waɗanda suke da hankali Allah ubangiji ka bamu hankali na gane alqur'ani kuma ka bamu mu imani da shi shine Allah ce wa man yakfur bihi min al-ahzab fannaru maw'idu duk wanda ya kafirce masa daga cikin al-ahzab fannaru maw'idu to wuta ita ce makomarsa to menene ma'anan al-ahzab al-ahzab waɗansu malamai suka ci shine ahlul milali kulliha ma'abota addinai waɗanda suke bin kowane addini sune ne ma'anan al-ahzab kamar yadda aka yi taron dangi tsakanin addinai da addinin masu mushrikai da addinin yahudawa da sauransu suka zo don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yaƙin ahzab Allah maɗaukin sarki ya kira shi da al'ahzab saboda haɗuwar rundunoni na mabiya addinai akan su gama da addinin musulunci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce walan mara al-mu'minuna al-ahzab qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu da kuma yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab to shine ma'anan al-ahzab bi ma'ana addinai daban-daban to shine Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafirce da alkur'ani daga cikin ma'abota kowane addini ne fannaru mau'id sai ya shiga wuta wannan ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu huraira ya rawaito inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzon Allah ya ce na rantse da Allah duk wanda babu mutumin da zai ji labarin na bayyana na zo da wannan alkur'ani ko ba yahude ko ba nasare kirista kenan ko kuma ma'abocin kowane addini sannan ya yin imani da addini na da abin da na zo da shi wallahi sai ya shiga wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar wa man yakfur bihi min al ahzab ay min ahli al adyan wal milal ko kuma ya zama al-ahzab anan shine fawaifu ahlil ardi kulliha ma'abota dukkan mutanen duniya al'umam kenan mutane na da da na yanzu da mutane da bambancin resis ɗinsu da fararen fata da bakar fata da jar fata da kowa wace irin kala ce da mutanen ƙabilu daban-daban da mutane na civilizations daban-daban shine ma nan al-ahzab ko ma wasu irin mutane ne wa man yakfur bihi min al-ahzab fannaru maw'idi duk wanda ya kafirce masa daga cikin taro na bambance-bambancen mutane da al'ummomi sai ya shiga wuta wannan kuma sai ya dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki walladina atainahumul kitaba walladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha na wa min al-umam daga cikin mutane akwai wanda suke kafirce masa da faɗin Allah ta'ala fahtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim da faɗin Allah ta'ala wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aika ula'ikal azab kaga mutane al'umomi daban-daban kenan to irin waɗannan Allah ya ce duk wanda bai yi imani da alqur'ani ba in dai alqur'ani ya zo a zamanin sa to wannan sai ya shiga wuta fannaru maw'idu fala taku fi miryatin min ai fala taku fi shakkin wartiyabil minhu kar kai zama a cikin shakka akan wannan alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سيدي متاني ديوا mutane da yawa ba الله su yi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف, يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون barakallahu fik ubangiji madaukakin sarki yace man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ai babu wanda yafi zalunci ya cuci kansa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya dora akan Allah ulaika yu'raduna ala rabbihim Allah ce waɗannan kam za a bijiro da su a gaban ubangijinsu wa yaqulu al-ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim masu shaida kuma za su ce waɗannan su ne waɗanda suka yi ƙarya akan ubangijinsu ala Allah ce ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalumai ya yasudduna an sabilillah waɗanda suke kange mutane kuma su katange su daga hanyar Allah kuma su ma su hana kansu shiga hanyar Allah wa yabghuna ha'iwaja kuma suke neman karkatar ita hanyar Allah wahum bil akhirati hum kafirun kuma su game da lahira kam kafirai ne ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard Allah ce waɗannan ba su kasance masu gajiyarwa ba a bayan ƙasa wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su kasance suna da waɗansu majibinta masu taimako ba kuma bayan Allah yudha'afu lahumul azab za a ninka musu azaba ma kanu yastafi'una sam su ba su kasance suna iya ji ba ji irin na amfana wa ma kanu yubsirun kuma ba su kasance suna gani ba gani irin na ganewa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya din kuma ya ɓace musu la jarama tabbas annahum fil akhirati humul akhsarun su ne waɗanda a lahira za su yi asara Allah maɗaukakin sarki yana cewa babu wanda ya fi zalunci ya fi cutar kansa ya fi yin barna a bayan ƙasa sama da wanda ya ƙarya ya jingina wa Allah ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah a kan cewa ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ko kuma ya ce Allah yana da ɗa alhali Allah baya da ɗa ko kuma ya jingina wa Allah abokin tarayya alhali Allah baya da abokin tarayya ko kuma ya ce wane da sauransu masu cetonsa ne alhali Allah bai ce masu ceto ba ne waɗannan su ne waɗanda suka fi kowa zalunci suka fi kowa cutar kawunansu shine ma'anar wa man azlamu bi ma'ana laisa ahadun azlamu min hada babu wanda ya fi cutar da kansa kamar wannan wani irin zalunci zalunci irin yadda mutum ya cuci kansa kuma babu azzalumi a duniya sama da wanda zai cuci kansa da kansa a gara wanda zai cuci wani in shi zai more abun amma wanda ya cuci kansa shi yasa Allah madaukin sarki yake zalamu anfusahum sun cuci kawunan su ne to shi yasa yake cewa iftara ala kadiba ya kirkiri ƙarya akan Allah Imam al-Qurtubi yace malan ya kirkiri ƙarya akan Allah shine afadu kalamahu ila ghairihi wa za'amu anna lahu sharikan wa walada sannan kuma wa qalu lil asnami haula shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan gumaka nasu ko waɗanda suka riƙa koma bayan Allah suna cewa waɗannan su ne masu cetonmu a wurin Allah to Allah ya ce waɗannan su suka fi kowa zalunci saboda sun yi wa Allah ƙarya Allah bai ce su masu ceto bane kai kuma ka ce Allah bai ce yana da ɗa ba kai kuma ka ce Allah bai ce yana da abokin tarayya ba kai kuma ka ce Allah bai ce kaza ba kai kuma ka jingina masa Allah ce ula'ika zauna ala rabbihim waɗannan wato za a bijiro da su a gaban ubangijinsu wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala anfusihim ala rabbihim masu shaida za su ce waɗannan su ne wanda suka yi ƙarya wa ubangijinsu su wane ne masu shaida ko dai zama mala'iku ne ake nufi su ne al-ashhad wa yawma yaqumu al-ashhad inna rusula na wallazi na amanu fil hayati duniya wa yau mai al-ashhad sai zama mala'iku ne saboda mala'iku wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ash-shahidu shine mala'ika to wasu kuma wannan shine fassarar kamar al-imam abin nan fassarar al-imam mujahid amma limamu da haq ya ce ana magana kan annabawa ne da mursalai su ne za su zama masu shaida kamar yadda Allah ce waji na duka kaifa idan ji na min kulli ummatin bi shahid waje na duka ala haula shahida sannan waji abin nabiyyi na wa shuhada sai zama ana nufi annabawa ne to waɗansu kuma suka ce a'a a shuhada shine dukkan masu shaida kawai sawa'un annabawa da wanda ba su ba tunda Allah ce waje abin nabiyina wa shuhada sai a tafi akai ya zama ana iya samun masu shaida ko da ba daga cikin annabawa ba dama Allah ya madaukakin sarki ya ce wa takunu shuhada a nan kaga ba dole sai annabawa ba kuma wannan ya fi dacewa kuma shine fassarar wato qatada ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito kuma hadisi ne ingantacce yana cewa a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki zai kusanto da mumini bawansa sai Allah maɗaukakin sarki in zai sirri da shi sai ya sanya wata sutura ta lullube mutumin mutane ba sa ganin shi shine ya za'u alaihi kanafahu kanafahu kamar yadda imamun nawawi da ibn al suka ce shine saturuhu shi yasa annabi sallallahu ya wasallam wani wa yasturuhu minan nas sai Allah ya suturce shi mutane ba sa ganin shi sai Allah wa yuqiruhu bi dhunubihi sai Allah ya fara masa tambayoyi akan zunubansa ka tuna da laifi kaza sai ce eh na tuna ya Allah ka yi eh na yi kaza fa eh na yi kaza fa dukkan su in Allah ya tambaye shi sai ce eh na yi shine hatta idza akarrahu hatta idza karrarahu bi dhunubi har sai ya gama tabbatar da laifinsa a kansa ya yarda wa ra'a min nafsihi annahu qad ahla har sai ya ji a ranka ka ni kan na halaka yau Allah yana ta bankaɗe kuma yana ta cewa kaza kaza kuma duk na san nayi amma ba zai yi musu da Allah ba bai yi wa Allah ƙarya ba kala sai Allah ya ce fa inni sakartuha alayka ka san dai a duniya na suturce ka ba a san kana kaza ba ko ba a san kana kaza ba ko sai Allah ya ce masa wa inni aghfiruha laka al-yawm a yau ma zan yabe maka kuma kamar yadda a duniya ba a gani ba a nan ma ba za a gani ba ka sha juya ka wuce wannan shine mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki zai wa mumini a ce yayi laifi dama ba wanda zai je gaban Allah clean bai da laifi ko ɗaya, kowa yana da laifi sai dai na wani ya fi na wani wani za a yafi masa saboda ayyukansa na alheri tun a nan duniya wani kuma zai je a lahira a masa keke da keke da su amma babban bukatar dai ita ce ka je ka sha a lahira faman zuhziha na na wa udkhila aljanna a ce dai baka shiga wuta ba faqad fa ta tsira to wanda daga cikin muminai Allah zai masa wannan wannan ya fi kowa morewa a ce Allah ya gaya maka laifinka ka yarda amma Allah ya hana mutane su gani a can kamar yadda a nan duniya ma ya suturce ka ba su gani ba Allah ka suturce mu da sutura ka ta rahama to ana gamawa da shi kuma wa ammal kufar wal munafiqun annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma kafirai da munafikai fayunada bihim ala ru'usil khala'ir su kan za a tona musu asiri shine yawma tublas sara'ir akan mutane a cikin dukkan duniya za a fara faɗa a ce ha'ula illazina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin ai ta nuna su waɗannan sunan da suka yi kaza ai ta tona musu asiri Allah ka rufa mana asiri a ranar kiyama shine Allah ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan ba su kasance ba wato masu gajiyarwa bi ma'ana fa'ikina min azabillah ba za su kuɓuta ba daga azabar Allah wa ma kana lahum min dunillahi min awliya na ma kana lahum min Allah min ansar yansurunahum min duni ba waɗanda za su taimake su daga koma bayan Allah yudha'afu lahum azab za a ninninka musu azaba zidnahum azaban fawqa azabi bima kanu yufsidun da kuma kullama zidina zidnahum sa'ira kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyaduqu azab Allah ya ce ma kanu yastati'una sama ba su kasance suna iya ji ba ji da zai musu amfani wa ma kanu yubsirun kuma ba ta iya gani saboda su summun bukmun umyun ne ba ta ji ba ta gani amma gani irin na amfani ulaika alladhina khasiru anfusahum sune waɗanda suka yi asarar kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma abin da suka kasance suna kirkira din ma ya ɓata musu saboda za a tambaye su a ce aina ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dallu anna hisya ai sun bata mana ba mu gansu ba su neme su su su shine mafi munin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa akan irin su wattakhadhu min dunillahi ali wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim bidda za su zo musu abokan adawa shine dalla anhum su kashe musu wa ma kanu yaftarun abinda suke kirkira la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun bima na haqqan waɗannan su ne waɗanda za su yi asara a lahira da Allah ya ce a ƙarshe إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وبيجي مرأوك تسركي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن دسوك إيماني كما سوك أيك تأيوك ندري أولئك أصحاب الجنة وطنن سوني innal na amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim kuma suka kaskantar da kansu ga ubangijinsu ulaika ashabul janna waɗannan ne yan aljanna hum fiha khalidun za su dawama a cikin aljanna masalul fariqain kwatankwaci ko misali na bangaren biyu bangaren da aka faɗa na baya na kafirai na ashabun nari fiha khalidun da nan ashabul jannati fiha khalidun bambancin su shine kal asam masalul fariqaini kal a'ma wal basir aikal a'ma wal asam kaman kwatankwacin bangaren makaho ne da shi da kurma a ɗaya bangaren bangaren da kenan wal basiri was sami' da kuma bangaren mai gani da mai ji a nan bangaren kenan matalul ne, kal a'ma wal asam wal basiri was sami' hal yastawiyani matala Allah ce shin kana ji za su zama daidai a wajen misali afala tadhakkarun shin ku ba ku wa'azuwa ne Allah ya gama magana akan kafirai yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin nan kuma ya fara magana akan mu'mini innal ladina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani imani na gaskiya sannan imaninsu ya tabbata a cikin ayyukansu suka yi aikin da yake gaskata abinda zuciyarsu da harsunansu suka furta ko suka kudurta aikinsu ya nuna haka shine Allah ya ce ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna kun fi ha khalidun za su dawwama a cikin aljanna za su ta zama a cikin aljanna na fi ha abadan za su ta zama a ciki har abada Allah maɗaukakin sarki ba zai fitar da su ba kuma Allah ba zai rage musu matsayinsu ba sai dai kullum Allah ya ɗaukake su Allah ce masalul fariƙai." misali kwatankwacin ɓangarori guda biyun nan da ɓangaren kafirai da aka fara faɗa da ɓangaren muminai a nan Allah ya ce kal'ama wal asam kamar a ce a ɓangaren kafirai yadda makaku da kurma suke ne in ka kwatanta su da ɗaya ɓangaren na muminai yadda ɓangaren mai gani da mai ji yake dama Allah maɗaukin sarki haka yake cewa za a iya kwatanta haka ne wa ma yastawi al'ama wal basir da mai ji da mai gani ai ba za ta taɓa iya haɗa su ba wa ma yastawi al'ama wal basir wala zulumatu wala nur kamar yadda ba za ka iya haɗa duhu da haske ba wa ma yastawi al-ahya wal amwat ba za ka iya kwatanta matacce da mai rai ba ba za su taba iya zama iri ɗaya ba wa ma yastawi al-bahrani hada adbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hada milhun ujaj haka kuma ba za ka iya hada kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun da wanda ya sani da wanda bai sani ba ai ba za su taba iya zama iri ɗaya ba to haka ne masu imani da marasa imani ba iri ɗaya bane afanaj'alul muslimina kal mujrimin Allah madaukakin sarki ce musulmai da masu laifi kafirai ba za su zama iri ɗaya ba shine ma'anar al'a'ma wal asam da kuma albasiri was sami hal yastawiya ne masala shin za su zama iri ɗaya a wajen misali ba za su taɓa zama iri ɗaya ba a cikin misali afala tadhakkarun shin ku baka wa astuwa ne da za ku gane bambancin kafirci da imani sai ku rike imani ku bar kafirci domin bambancin da ke tsakanin kafirci da imani a fili yake kamar bambancin makanta ne da gani kamar bambancin duhu ne da haske kamar bambancin rayuwa ne da mutuwa waɗannan su ne waɗannan ayoyi da muka samu damar karantawa a yau abinda muka karanta muka fassara na daidai Allah ya bamu lada kuma ya samu aiki da shi wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh